rediyo hausa biyu hace ne aka lalubo a cikin shirin sa na rana zagaye na biyu a jerin shirin da muka sabaka muku a kowace rana masu mu assalamu alaikum barkan kuro haka da fasan kuma ana cikin koshin lafiya to a jerin shirin da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin nan namu koma noma sai kuma wato lafiya sai da kula waɗannan da Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku amma kafin hakan sai an fara da shirin nan na ko kun san da ke duba muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana tare da Abdullahi Salihu Usman Katsina. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. yau juma'a 14 ga watan oktoban shekara ta 2022 wanda ya daidai 17 ga watan biyu awal na shekara ta 1444 hijira kamariya masu aure kun san cewa shekaru 89 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 14 ga watan oktoban shekara ta 1933 shugaban kasar jamus na lokacin adolf hitler ya fada umarnin ficewar kasarsa daga majalisar kasashen duniya ta lokacin wadda ake kira da league of nations kafin haka dai bayan yakin duniya na daya an takaitawa kasar jamus yawan makamai da kuma adadin sojoji wanda za ta iya mallaka a yarjejeniyar wasu amma banda adolf hitler na jam'iyyar nazi ya sami iko da kasar ta jamus ya yi watsi da wannan yarjejeniya sannan kuma a lokacin da sauran shugabannin kasashen turai suka nuna damuwarsu da matakin da ya dauka sai adolf hitler ya fice daga majalisar kasashe ta lokacin sannan kuma ba da jimawa ba ya fara yakin duniya na biyu daga ƙarshen masu ware kun san cewa shekaru 23 da suka gabata rana irin ta yau wato 14 ga watan oktoban shekara ta 1999 julius cambridge tsohon shugaban kasar tanzania ya rasu an haifi julius cambridge yare a shekara ta 1922 sannan kuma ya shiga harkokin siyasa a shekara ta 1955 inda kafa jam'iyyar siyasa mai suna national african union party a yankin tangayika wanda halin yanzu bangare ne na kasar tanzania sai kuma a shekara ta 1961 ya zama firaministan kasar tangayika na farko daga baya kuma sakamakon kokarin da ya yi kasar tangayika ta dunkule da kasar zanzibar suka zama kasar tanzania guda daya a shekara ta 1964 sannan ya ci gaba da zama shugaban kasar tanzania har zuwa shekara ta 1985 al'ummar kasar tanzania suna girmama julius camprage nyeri a matsayin wani babban gwarzo da tarihin kasar ba zai taɓa mantawa da shi ba sakamakon kokarin da ya yi wajen haɗa ɓangarorin kasar da kuma ayyukan ci gaba da ya yi ga al'ummar ƙasarsa.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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon GMT da kuma Ghana. A kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar.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 wato www.hausatv.com a huta lafiya. Masu sauraro sallama da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya. Hassan barka ne da sauran abokan aiki ke yi muku lalemar habin a cikin shirin namu na wannan lokaci. To jerin shirye da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan na fara karanta muku labaran duniya. To da farko ga muhimman kanin labaran shugaba ibrahim ra'isi na iran ya bayyana cewa amurka ta gaza wajen matsin lamba wa ƙasarsa shi yasa ta kuma ta da fitina a iran kasashen gabashin afirka sun sha alwashin ƙarfafa tsarin wadatar abinci an yi taro game da barkewar cutar ebola a uganda to suka cikakkun labaran shugaba ibrahim ra'isi na iran ya bayyana gazawar amurka wajen matsin lamba da take wa kasarsa ta hanyar kakaba mata takunkumi shi yasa a cewarsa ta koma ta da fitina a kasar wannan na kunshe ne a wani bangare na jawabin da shugaban kasar ta iran ya gabatar a sauran babban taron kasashe mambobin muhawarar cuɗanya da juna da kuma yarda wa juna ta asiya karo na shida a birnin astana na kazakhstan shugaba ra'isin ya ce amurka da gwamnatin sahayoniya sun haifar da rashin tsaro tashin hankali ta'addanci yaƙi da damuwa a yankin ta hanyar wuce gona da iri mamaya warin raunin fata zalunci da kashe yara da fararen hula a kasashen palestino syria iraki yemen da kuma afghanistan ta'addancin tattalin arziki barazana ce ga duniya wanda ke buƙatar ci gaba da haɗin gwiwa da mayar da martani baki daya in ji shugaba ra'isin taron na cica dai wata haduwa ce ta shekara-shekara ta shugabannin kasashen azerbaijan iraki iran qatar kirgistan palestino rasha tajikistan turkiya da kuma uzbekistan wani kwamitin babbar kotun indiya ya ce ya samu rarrabuwar kai kan matakin sanya hijabi a cikin azuzuwa wanda ya sanya wa kwamitin ya miƙa batun ga alkalin kotun koli na kasar domin sauraron karar hakan dai ya samo asalin daga haramcin da jihar karnataka da ke kudancin kasar ta yi a watan fabrairu wanda ya haramta wa ɗalibai sanya hijabi a ajujuwa alkalan dai ba su bayyana lokacin da za a kafa babban kwamitin ba ko kuma lokacin da za a yi zaman to labaran duniyar na fito muku ne daga nan radio hausa voh daga birnin tehran ministoci takwas daga kasashen yankin kahon afirka sun sha alwashin samar da wani cikakken tsari na bunƙasa samar da isassun abinci a daidai lokacin da matsalar abinci ke ci gaba da addabar kasashen shiyar yayin taron ministocin kasashen ƙungiyar raya yankin ko kuma igad wanda ya gudana a birnin nairobi na kasar kenya an fitar da sanarwar da ta yi ƙarin haske game da yanayin fari da ake ciki a yankin sanarwar ta ce karancin ruwan sama a damina hudu a jere cikin shekaru uku da suka gabata ya ƙara ingiza yankuna mafiya fuskantar fari cikin matsanancin matsalar abinci ministocin kasashen da jagororin tawagogin kasashe mambobin na igar da suka yi taron yini guda sun ce tsarin da za su samar zai mai da hankali ga zakulo matakan dakile fari da ƙarfafa tsarin samar da abinci da juriyar kasashen yankin da faɗaɗa cinikayyar albarkatun noma tsakanin kasashen kasashen dai mambobin igada sun hada ne da habasha eritrea djibouti da kenya da somalia da sudan da sudan ta kudu da kuma uganda ministocin lafiyar kasashen afirka sha ɗaya sun gudanar da wani taro game da barkewar cutar ebola a kasar uganda da yake bayyana manufar taron jagoran ofishin hukumar lafiya ta who a uganda ya ce ministocin sun tattauna game da buƙatar yin haɗin gwiwar kimtsawa da aiwatar da matakan dakile bazuwar cutar ta kan iyakokin uganda taron na haɗin gwiwa da ma'aikatar lafiya ta uganda da ƙungiyar tarar afirka ta eu da cibiyar dakile yaduwar cututtuka ta afirka da hukumar who sun ce suna fatan taron zai share fagen karfafawa da inganta haɗin gwiwar yaƙi da cutar ta ebola mai haifar da zubar jini da ma sauran lalurorin lafiya na gaggawa a afirka ƙasar uganda na fuskantar barazanar annobar ebola nau'in ƙasar sudan tun bayan bullarta a karan farko a yankin tsakiyar kasar a ranar 20 ga watan satumban da ya gabata alkalumman ma'aikatar lafiyar kasar sun nuna cewa adadin waɗanda aka tabbatar sun harbu da cutar ya kai mutum hamsin da hudu yayin da tuni ta kashe mutane goma sha tara to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan. To da bayan labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mu ta shirye-shirye inda za mu farawa da shirin nan na mukoma noma. Mu noma. Masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin mukoma noma. shiri ne dai wanda muka saba ka muku batutuwa masu alaka da noma da kiwo to a yau za mu dubi ne akan wato rawar da mata suke takawa a harkar noma a najeriya da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. mata suna taka gagarumar rawa a harkokin noma a najeriya wasu rahotanni suna nuni da cewa kaso 70 zuwa 80 cikin 100 na ma'aikatan noma a najeriya mata ne idan aka ce ma'aikatan noma ana nufin masu yin noman da kansu da kuma masu sarrafa kayan abinci da aka noma domin a shigar da shi kasuwanni sannan kuma da sayar da su kansu kayayyakin amfanin gonar a cikin kasuwanni da dama a kowace kusurwa ta ƙasar ta najeriya sai dai kuma duk da wannan gagarumin rawar da mata suke takawa a fagen harkar noma ana zargin cewa ba su samun ƙasar noma wacce za a ce wannan mallakinsu ce idan aka kwatanta su da sauran maza manoma wato ƙasar da ake baiwa matan ko kuma suka mallaka a halin yanzu bata taka kara ta karya ba nan kuma ba kasafai matan suke samun basuka irin waɗanda ake baiwa manoma maza ba ko samun horo a fage daban-daban na noma balle kuma kayan zamani na aikin noma. ƙananan manoma mata suna riƙe da gonakin da ba su wuce kaso sha hudu cikin ɗari na gonakin da ake nomawa a fadin ƙasar ta najeriya ba kwazon da mata suke nunawa a cikin harkokin noma da hada-hadar amfanin gona Shi ne ya sa ake hasashen cewa idan fa za a ce za a ba su dama daidai da yadda ake baiwa manoma maza to za ga sauyi a ƙasa za su ba da tasu gagarumar gudunmawar wajen rage talaucin da ake fama da shi a cikin wannan ƙasa wasu masu rajin kare haƙoƙin mata hatta a cikin fagen noma suna ganin cewa mayar da matan saniyar ware ko kuma gefe a fagen noma ba shi da bambanci ko kuma wani yanki ne na nuna musu bambanci da ake yi a fannoni bambanta na rayuwa a dalilin haka ne wata kungiya ta yunkuro domin ganin an bai wa matan damar da su ma za su taka gagarumin rawa wacce suka iya a fagen wadata ƙasa da abinci shirin mai taken jagorancin mata a fagen noma yana da fuskoki da dama a ƙarƙashin wannan shirin ana son kawar da duk wani tarnaki da ya shige wa matan gaba akan hanyar su ta zama sarakunan noma daidai da 'yan uwansu maza ya zuwa yanzu masu tafiyar da wannan shirin sun buɗe ayyukansu ga dangadan a jihohin kwara benue osun da kuma inugu wanda daga can suke sai zama kamar zakaran gwajin dafi domin bunƙasa da kuma faɗaɗa wannan shirin a sauran jihohin ƙasar daga cikin fagage da masu shirin suke son mayar da hankali da akwai baiwa ƙananan manoma mata kayan aiki da kuma kafa ƙungiyoyi nasu na mata manoma ba su horo domin su samu ƙwarewa da kuma isar da su zuwa ga cibiyoyin mulki na ƙasar kama daga majalisu na jihohi har zuwa na tarayya hakanan kuma faɗakar da matan da su fito domin a dama da su a wannan fage. masu sauraro za mu dasa aya a nan saboda ƙwarewar lokacin shirin namu da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara sai kuma fitowa ta gaban da za a je mu ɗauki da wani jigon mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu. shirin mu koma hannu kenan to yanzu kuma za mu kai ga shirin nan na lafiya sai da kula. lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula. Shirin da ke tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. To a shirin na yau za mu mai da hankali ne kan ranar kula da lafiyar kwakwalwa ta duniya wacce ta gudana a ranar goma ga watan Oktoba nan. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin. Tumarilla yayin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware kowace ranar goma ga watan Oktoba a matsayin ranar kula da lafiyar kwakwalwa ta duniya. Wata matsalar da ta koka game da ita ita ce karancin likitoci a wannan bangare. Majalisar ta ce duk da yake ana samun masu fama da wannan larurar a tsakanin al'umma musamman a nahiyar Afirka. likitocin da ke kula da masu wannan larura ba su da yawa musamman a afirka inda ta kesa cewa likita guda ne ke kula da masu irin wannan larurar dubu biyar a waɗannan ƙasashen wannan dalili ne yasa majalisar ta ce shi yasa ake samun yawan samun masu kashe kansu a irin waɗannan ƙasashe da ba su da wadatattun likitocin kwakwalwa a bana ranar kula da masu larurar kwakwalwa ta mayar da hankali ne wajen ganin gwamnatoci da hukumomi da ɗaiɗaikun mutane sun baiwa lafiyar kwakwalwa mahimmanci domin kowa ya tsira daga tabin hankali to ganin haka ne shirin na yau ya karkata kan tabin hankali kuma dangane da hakan muna tare da dakta bagudu wani ƙwarar likita a tarayyar najeriya wanda ya fara da yi mana bayani kan tabin hankali to kusan zamu iya cewa dai a kimanci eh, taɓin hankali da zuwa da nau'i kala-kala daban-daban daga ciki a gaskiya akwai wanda yake zan iya cewa babu wani abu guda ɗaya da yake kawo taɓin hankali kai tsaye sai dai abubuwan da za a yi hasashe wata da suke iya kawowa ya kasance mutum kuma ya same shi daga baya to abu na ɗaya shi ne za mu iya cewa ana gadansa ana iya gadansa ya kasance wato misali mutum in ya kasance wani mahaifinsa ko kakansa ko wani kanin uba ko kanin uwa da makamancin haka ya ta samun irin wannan to ba mu baki bane abin zai iya biyo jini daga nan shi ma kansa iya samu sannan abu na biyu baya ga wannan shi akwai cututtuka da akan iya samu yayin da misali mace take da ciki ta yi rashin lafiya kamar su zazzabi da makamantan haka to suna iya shafar ɗanta sai da daga bayan haihuwa ya zanto kuma ya zai tami rashin lafiya da ta taɓin hankali sannan baya ga wannan akwai cututtuka da yayin suke faruwa yayin haihuwa lokacin haihuwa wajen ciro ɗa daga mahaifiyarsa yakan iya kasancewa ya samu ko wani rauni ko abin da ya kama da haka ga kansa wanda zai zama tabo kan kan nashi wanda kuma daga baya bayan ya fara girma musamman idan ya shiga cikin wani yanayi na rayuwa sai shi lafiya ta tashi kuma bayyana kenan baki daya sannan sai abu na gaba abu na hudu shine wato abin da ya shafi hal rayuwa na yau da gobe musamman matsaloli da muke ciki na rayuwa misali mutum ba shi da kudi ko ya je yana shi ma'aikaci ne a ci ya rasa aikinsa ko ko a'a wani iftila'i na rayuwa ya sami mutum ko annoba ko ko a'a mutum dan kasuwa ne a ce an yi gobara gaba ɗaya kayan su su kone da dai abubuwa makamantan irin wannan ko kuma a'a wasu yan uwansa ko uba ko uwa su mutu lokaci guda to zai iya kawo wato wannan rashin lafiya ta ban hankali sannan sannan baya ga wannan sai abin da ya shafi wato shaye-shaye wanda yana daga cikin babban abin da yake addabban mu a halin yanzu mafi yawa za iya cewa duba matasa a halin yanzu zan iya cewa mutum ya je ya fara shan abubuwa da yake bai kamata ba sannan kuma ce wani yana da karamar kwakwalwa wata kwakwalwa wani kwakwalwarsa ba ta iya jure cin irin wannan abubuwan ba musamman daga cikin wanda muka fi fama da su a halin yanzu shine shan abubuwa da su shafi wato ganye abin da aka fi saninsa da ganja ko a ce masa marijuana a turance da kuma dai makamancin haka zan iya cewa da dama daga cikin matasa a yanzu suke samuwa da taɓin hankali yan ɗaya daga cikin babban abin da yake jawo musu shan wato ganye kenan sannan baya ga shan ganye akwai abin da ya shafi sauran abubuwa kamar kwayoyi da ake sha irin su ICD su zaƙani da dai makamantan haka wanda hali yanzu suna nema su zama ruwan dare a cikin al'umma wanda yake mutum in ya zai fara shan sa sai ga cewa kuma ya kauta hanya ya zama kenan ya samu taɓin hankali kenan daga baya to zane cewa wannan diddigo su ne daga cikin abubuwa da suke iya haifar da cuta ko kuma rashin lafiya da ya shafi wato rangwame da hankali wato na dan adam a lokaci guda. To duk kamar waɗanne irin nau'uka ne na taɓin hankali aka fi samu a gaskiya musamman zan iya cewa ya danganta da yanayin mutanen da muke kula da su muna ta'ammali da mutane bangare kamar akalla guda uku muna ta'ammali da yara kanana wanda ke mafi yawa a yara kanana abin da na gaya maka na gado ya fi tasiri a kansu ko rashin lafiyan fiyar iyaye yayin da suke da ciki ko wajen haihuwa bangare ɗaya kenan a bangare na biyu in ka to bangaren matasa mafi yawa sai ne muke fama da su a halin yanzu da ma suka fi yawa kuma suka fi addabin mu a halin yanzu ne bangaren shaye-shayen nan domin ya kasance mana babban matsala kuma wato abu ne da muke fama da shi fiye da kima da haka mafi yawan matasa a yanzu in dai an kama da su za ka samu matsala ce shaye-shaye ita ta fi yawa a cikin su kenan sai kuma manyan mutane wanda suka fara manyanta wata wanda muke ce masa adult zuwa kenan abinda muke ce masa middle age ko kuma zuwa elderly mutane wanda suka fara turawa sosai a cikin halin rayuwa to su mafi yawa za ga cewa wato rashin lafiya ce ta gaskiya wato nasarar wanda yake dama ta same su ne ta Allah da annabi kuma ya kasance kenan tana ci gaba da addaba amma gaskiya abin da ya shafi shaye-shaye musamman a halin yanzu su muka fi samu a yanzu musamman zan iya cewa a saboda cewa matasa sun fi zama mutane suka fi kullowa zuwa wannan waje namu sannan kuma wasu daga cikin iyayensu ne idan abin ya addabe su sai su su su kawo wasu kuma mukan samu hukumomi na gwamnati idan sun samu irin su ko sun yi wani laifi to daga baya sai iya kawo su wajen mu domin a samu a cewa idan za a iya gyara su daga cikin wannan halaye da suka samu kansu kenan a lokaci guda idan haka a gaskiya zan iya cewa haka na shaye shaye kuma in fact idan ma misali mun ba mutum gado sa daga cikin wanda suka fi jimawa ba su warke ba su lafiya da suka shafi irin damuwa ko taɓa hankalin kansa na gaskiya ba suka jima sosai mutum bai warke ba zaka cewa mutum zai samu dama dama daga baya zai cigaba shan magani a gida amma na shaye shaye zaka samu koda sun zo sun jima a wajen mu da sun fita sai kuma sace koma ruwa wanda yake sai ga cewa duk wasu abubuwa da ya kai a baya sun zo kuma ba su amfana ba yadda ya kamata. Dakta ana ganin cewa a shekaru da dama da suka gabata ba a cika samun irin waɗannan matsalolin na taɓa hankali ba me yasa a wannan lokacin abin ya yi ƙamari ne haka. wannan kai ma ka yi magana za mu ce daga cikin dalilin suka saka a can ba suka samu matsaloli irin haka ba shine a zan iya cewa a can zai wuya ga cewa misali mutum in yi tashi yin shaye-shaye bai cika yin su na fasar hankali ba za ka samu misali yanzu kamar mu a nan Najeriya yanzu misali mutum za ga cewa misali ko a nan Najeriya kanta wanda da cikin mutanen man sun je kamar kabilu daban-daban za su yi shan kwalba ɗaya kawai shi kenan su kyale amma sai ga cewa mutanen mu in aka je sai a ce ma gasa za a yi sai mutum ya zo ya sha kwalba kamar talatin a lokaci guda wanda yake zai wuya ka samu irin wannan a kasashe kamar can ka ji dalili na daya tunda zan iya cewa a can akwai dokoki da aka saka kan cewa wanda kuma wannan dokokin suna aiki mu anan irin wani dokokin ba sa yi sai zan iya cewa ka ga misali akwai irin driving limit eh, wanda wato yawan da zaka iya sha wanda in ka shi wuce wannan ba za ma a baka dama ka tuka mota ba ko abin ko kuma kai operating ga amfani da wani inji ko makamancin haka to muku wannan nazara ba mu da irin wani dokokin da haka mutane sa za su sha abubuwan barkatai fiye da kima a lokaci guda sannan abu na biyu su kansu abubuwan da ake amfani da su nan maye din a nan ka ma gaskiya ana ba wai su kaɗai ne zallan su ana gara gurɓata su da wasu abubuwa na daban fiye da waɗanda irin su idan a can ne ta suke sha yadda ya kamata to muku ana sai ka samu misali mutum ko da an kawo shi sha masa haɗa haɗe yanzu zan baka wani misali guda ɗaya kamar yan ataba da kake ganin su akwai wani abu da suke sha wanda zan iya cewa suke kiran sai suna a haɗa mu a haɗa mu din zaka samu wani maganin da ake ce masa tramol za su haɗa shi daga dagi da kuma pranol maganin asma din nan dan ya bude musu hanci sai idan suka haɗa guda uku nan za su samu karfi na musamman in ka gan suna aiki akan titi ba za ka ce su bane ma kuma kamar haka to kaga wannan yana ɗaya daga cikin dalilin da suka saka namu abubuwan suka fi illa a nan akan wanda nasu su a can suke da suke nan a lokaci guda sannan kuma magana ta a dokoki dokoki ba mu da su a nan su kuma can suna da irin wannan dokoki da makamancin haka a lokaci guda wannan shi sannan kuma wani abu na uku shine idan mun sani mutum ya samu irin abu irin wannan abubuwa na matsala haka har ya kai ga matsalar kan cewa san da ya sha abin ya kawo masa illa kafin ka ce mi suna da abubuwa wanda za a iya da an ba mutum nan da nan zai combatin wato zai kawar da wani matsalar da mutum ya shiga to muku a nan fa za ka cewa ba ma ko ina bane ake da asibitin inda ma ake da asibitin wasu kayan aikin da za su iya taimakawa wajen kawar da wannan abun babu su su ma kansu kaga duk wannan matsalolin da za su iya sakawa namu bayyana illa akan su kuma nasu a a lokaci guda. Zan da likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su To masu sauraron mu ga shirin Dr. Namu ya koro da muhimmin bayani sai dai kashi lokacin da aka kayyade wa shirin ya kawo jiki. A don haka kuma sai a tarbe mu makon gobe domin jin ci gaban wannan tattaunawar. Kafin nan dai a madadin shi bakon namu Dr. Bagudu daga tarayyar Najeriya anan nan ne hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya kuɗi suke ba ha ba dan buɗe yabo ba ha ba dan buɗe yabo kurin waka dai dan su To masu saurare da hakan ne kuma kawo karshen shirin shesher namu amma kafin mai sallama ga wasu daga cikin labaran da aka riga kashi. shugaba ibrahim ra'isi na iran ya bayyana cewa amurka ta gaza wajen matsin lamba wa kasarsa shi yasa ta kuma ta da fitina a iran kasashen gabashin afirka sun sha alwashin karfafa tsarin wadatar abinci an yi taro game da barkewar cutar ebola a uganda to ina ga kuma hada wani neman muka kawo karshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci wani sabo kuma sai can da yammaci idan an sake lalbomu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na kasance da kuke cewa ku tarbe ni a shirin mu na yammaci